Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 60, 25 da kuma 16. A jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, Nomad FM da Lol FM da kuma niyya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. A ƙasar Ghana kuma za ku iya kama mu ta Alfa Radio da ke Kumasi. A ko da yaushe za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yau Lahadi bakwai ga watan Yuli na shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai. To Iran ta jaddada cewa tana kara adadin uranium ɗin da take sarrafawa wanda ya haura adadin da aka amince mata ta yi amfani da shi. Wani harin bam da kungiyar Taliban ta kai a Afghanistan ya halaka mutum sha biyu. Sannan dabban masu zanga-zanga sun sake wani sabon gangami a birnin Hong Kong a yau Lahadi. Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yau ne shugabannin kasashe da na gwamnatocin Afirka suka fara gudanar da taro a birnin Yemen na jamhuriyar Nijar a ƙarƙashin inuwar ƙungiyar Afirka wato AU. Sannan za ku ji cewa Najeriya ta yi alkawarin za ta taimaka wa ƙasar Kamaru don magance rikicin 'yan aware da ke ƙoƙarin daidaita yankin rainon Ingila ƙasar. Daga bisani Muhammad Hafiz Baballe zai gabatar mana da shirin idan kwaya ta narke fa. Sannan za ku ji wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum. Iran na ci gaba da bunƙasa sinadarin uranium ɗinta fiye da yadda aka amince mata a matsayin da aka cimma ta 2015 wacce ta ginda adadin kilo 300 da aka amince ta yi amfani da shi domin shirinta na samar da makamashi. A yau Lahadi ƙasar ta Iran da sanar da hakan. Sannan kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito cewa mai yiwa Iran ɗin ta bunƙasa sinadarin har zuwa kashi biyar domin ta samar da man da zai rika bata wutar lantarki. a makon da ya gabata shugaban ƙasar hassan rouhani ya ce ƙasarsa za ta fara ƙara adadin uranium ɗinta muddin sauran ƙasashen da aka cima matsaya da su a shekarar 2015 ba su ɗauki matakan sama mata sassauci daga takunkuman da aka ba mata ba. Muhammad Javad Zarif shine ministan harkokin wajen ƙasar ta Iran. Iran ta kara adadin uranium ɗinta inda ya haura kilo 300. Mun faɗa ƙarara abin da za mu yi, muna kuma ganin wannan yancin mu ne bisa matsaya da aka cimma ta ƙasa da ƙasa. To tun bayan da Amurka ta fice daga wannan matsaya da aka cimma a bara ta kuma kakaba takunkumi akan Iran musamman a fannin sayar da manta. iran ɗin take ta neman goyon bayan ƙungiyar tarayyar turai wacce ita ma tana daga cikin waɗanda suka rattaba hannu a wannan yarjejeniya hukumomin afghanistan sun ce mayakan ƙungiyar taliban sun kai hari da wata mota da ke makare da bam a kusa da ofishin hukumar leƙen asirin ƙasar da ke tsakiyar gabashin birnin gazni a yau lahadi kakakin ma'aikatar lafiyar ƙasar muhammad hemar ya tabbatar da mutuwar mutum sha biyu ciki har da fararen hula kana wasu sama da 180 suka jikkata zahir shah niklam shine shugaban ma'aikatar lafiya a birnin na gazni ya ce zuwa yanzu mun kwantar da mutum 88 a asibiti waɗanda suka ji raunuka a wurin harin bam ɗin 27 daga cikinsu ƙananan yara ne waɗanda shekarunsu ba su wuce tsakanin 8 zuwa 10 ba sannan daga cikin waɗanda suka mutu akwai ɗan ƙaramin yaro guda ɗaya tuni dai kungiyar ta taliban ta ɗauki alhakin wannan hari wanda ta ce ya lalata ginin hukumar tsaron kasar da ake kira nds a takaice tare da jikkata mutane da dama dabban masu zanga-zanga ne suka yi wani sabon gangami a yau lahadi a birnin hong kong domin ci gaba da nuna adawarsu ga wata doka da za ta ba da damar a miƙa waɗanda ake zargi da aikata laifi ga ƙasar china domin a tuhume su a kotunan ƙasar da jam'iyyar 'yan gurguzu ke jagoranta. Zanga-zangar ta yau dai ta kai kai ci babbar tashar jirgin kasan yankin ne wacce ta hada Hong Kong da China. Inda masu boron suka yi cincirindo a wurin domin su fada wa 'yan ƙasar China da ke ziyara a Hong Kong cewa ba sa bukatar wannan doka. Wannan ci gagarumar mazanga zanga ta farko tun bayan wacce aka yi a makon da ya gabata inda masu boron suka ɗunguma zuwa majalisar dokokin kasar har suka lalata fasalin ginin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yau Lahadi wata jaridar Birtaniya ta raito cewa jakadan kasar a Amurka ya kwatanta shugaba Donald Trump a matsayin mutum da ba shi da kwarewa wanda kuma baya tunani daidai. Jaridar Mail ce ta wallafa waɗannan kalaman ɓatanci kan shugaban na Amurka inda ta raito kalaman waɗanda ake zargin an samo su ne daga tarin wasu takardun diflomasiyya da aka kwarmata bayanan da ke cikin su waɗanda asalinsu na jakada Kim da Ruch ne. a cewar jaridar ta demel jakada da roci ya kwatanta shugaba a matsayin mutumin da yake haifar da rashin tsaro wanda kuma ba shi da kwarewa sai dai bayanan takardun suroito jakadan na birtaniya yana faɗa wa jami'an ƙasarsa cewa kada su kore yiwuwar a sake zaben shugaban trump a wa'adi na biyu domin yana da kyakkyawar hanyar sake samun wasu shekaru hudu zuwa yanzu ofishin jakadancin birtaniya bai musanta waɗannan kalamai ba amma wata mai magana da yawon ofishin ta ce a kodayaushe ana bukatar jakadu su rika faɗan gaskiyar abin da ke faruwa a fannin siyasar ƙasar da aka tura su tana mai jaddada cewa dama ana biyan su ne domin su faɗi asalin abin da ke faruwa za a yi wa shahararren mawaƙin nan nan amurka stevie wanda da shan koda a watan satumba mai zuwa da shekaru 69 da haihuwa stevie wanda wanda ya taɓa lashe kyautar grammy award har da 25 ya sanar da hakan ne bayan da ya kammala wani wasan mawaka a birnin london mawakin ya ce tuni ya samu wanda ya ba da gudunmuwar kodar da za a dasa masan ya kuma ce zai yi wasanni uku a nan gaba kafin ya ɗauki hutu amma ya tabbatar da ɗimbin mutanen da suka halarci wasan mawakan cewa yana cikin ƙoshin lafiya wannan sanarwa ta stevie wanda na zuwa ne yayin da 'ya'yan kwanakin nan ake ta raɗe raɗin cewa ana yi masa aikin tsaftace jini da ake kira dialysis a turanci ko da yake babu wani rahoto da ya tabbatar da hakan Labaran duniya kenan kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. sai shugabannin kasashe da na gwamnatocin Afirka suka fara gudanar da taro a birnin Yemen na jamhuriyar Niger a ƙarƙashin inuwar ƙungiyar ƙasashen Afirka wato AU domin tattaunawa akan muhimman batutuwa cikinsu hadda yarjejeniyar kasuwanci. Wakilin murya Amurka Suleiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. taken kungiyar tarayyar afirka ne aka soma bikin bude taron shugabannin kasashe da na gwamnatocin afirka karo na 33 wanda ke matsayin taro mafi mahimmanci a tarihin wannan kungiya mai shekaru 56 da kafuwa kasancewarsa wani lokaci na soma zartar da yarjejeniyar kasuwanci ta bai daya zelekaf wacce a karkashin ta kasashen afirka suka amince su cire dukkan wani takunkumin da ke kawo cikas wajen gudanar da harkokin kasuwanci a tsakaninsu saboda haka shugaban rikon kungiyar ta au wato shugaban kasar egypt abdel fattah al-sisi da ke jawabin bude taro ya bayyana fatan ganin yarjejeniyar ta soma aiki a zahiri a ƙarshen wannan haduwa أود أن أختتم كلمتي بتأكيد حرصي كرئيس للاتحاد الإفريقي على الخروج من اجتماعنا اليوم shugaba isu muhammadu na nishar mai masaukin baki ya bayyana cewa fara aikin wannan yarjejeniya wani mataki ne da ke ba da damar soma mayar da hankali wajen wasu muhimman ayyukan da kasashen nafiyar afirka ke hangen kaddamarwa a nan gaba cikin su har da shirin shimfiɗa layin dogo irin na zamani da shirin buɗe jami'ar haɗin gwiwar kasashen afirka da batun ullo da dubarun sarrafa ma'adanan ƙarƙashin ƙasa da shirin kafa kamfanin zirga-zirgar jiragen sama na haɗin gwiwa da batun samar da fasfor ɗaya tilo domin al'ummomin Sans infrastructures routière, ferroviaire, portière, aéroportières, énergétique et de télécommunications, la zone de libre-échange continentale sera une coquille vide. A nasa jawabin shugaban hukumar gudanarwar kungiyar tarayyar Afirka Musa Faki Muhammad ya bayyana cewa samun nasarar yarjejeniyar Jalekaf wani abu ne da ba zai tabbata ba muddin ba a sakarwa jama'a 'yancin kai da kawo a tsakanin kasashen nafiyar ta Afirka. Saboda haka ya yi kiran shugabanni akan bukatar duba wannan batu cikin gaugawa. La zone de libre-échange ne pourra être effective si l'on n'ouvre pas les frontières aux Africains. Il est en effet paradoxal et inexplicable que les Africains se sentent encore étrangers chez eux ci gaban da ake fatan samu a karkashin dukkan ƙudurorin da kasashen afirka suka sa gaba wani abu ne da ya danganta da makomar ƙudurin wanzar da zaman lafiya da nafiyar ta bayyana fatan cimma nan da shekarar 2023 in ji shugaban hukumar gudanarwar ƙungiyar tarayyar afirka yana mai bada misalin yadda rikicin boko haram ya hana wa manoma da makiyayan kasashen nijar da chadi da kamarun zuwa cin kasuwannin su na fil azal da ke najeriya Dans ce contexte, notre défi majeur est de réaliser de Autre projet phare de l'agenda 2063 celui de faire taire les armes à l'horizon 2020. A wannan farkon wannan haduwa kasashen Najeriya da Gabon da Equatorial Guinea da Jamhuriyar Benin sun rataba hannu akan wani yarjejeniya abinda ke nufin a yau kasashe 27 ne suka amince a soma wannan tafiya. Shugabannin kasashe da na gwamnatoci kimanin 30 din da suka halarci bikin bude wannan taro na ci gaba da tantaunawa a tsakanin su. Ana sa ran za su kira taron manema labarai a yammacin wannan Lahadi. Sule Mummuni Barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger a gaida sule mummuni barma Najeriya ta yi alkawarin cewa za ta taimaka wa kasar Kamaru wajen magance rikicin 'yan aware da ke ƙoƙarin daidaita yankin rainon Ingila a ƙasar da ke tsakiyar nahiyar Afirka. Kasar Kamaru ta kwatanta wannan tayi na Najeriya a matsayin jaddada aniyarta bayan zarge-zargen da take yi cewa mayakan 'yan awaran na samun horo ne a Najeriya. Sannan makaman da suke amfani da su a Najeriya ake sayo su kamar yadda za ku ji a wannan rahoto na wakilin muryar fasarar rahoton wakilin muryar Amurka Moki Edwin Kinzike da ke daga Yuwande. Brigadier Janar Emmanuel Adamu Indagi wanda ya jagoranci tawagan Najeriya zuwa wani taron samar da tsaro akan iyakokin Kamaru da Najeriya wanda aka kammala ya ce rikicin 'yan arewan da ke faruwa a yankin rainan Ingila ya shafi ƙasarsa sosai. rufe kan iyakokin da aka yi ya haifar da raguwar shigar kayayyakin abinci irin su gero shinkafa da albasa zuwa najeriya a hannu guda kuma yayin da kayayyakin da ake fitar da su daga najeriya kamar su man fetur suna da wuyar samu a kamaru Ndagi ya kara da cewa saboda matsalolin tsaro da tattalin arziki da wahalhalun da jama'a ke shiga, Najeriya za ta taimaka wa Kamaru don maido da zaman lafiya a yankunan da suke fama da rikice-rikice. Ba za a bari tashin hankalin siyasa da ke faruwa a wannan yanki shafi dangantakanmu ba. Za mu ci gaba da tallafa kokarin ku da kuke yi na kawo zaman lafiya a yankin. Wannan zai taimaka 'yan gudun hijirar Kamaru da suka ketara zuwa Najeriya su koma gida. Ya zama dole mu toshe duk kafofin da suke kawo cikas akan iyakokinmu, waɗanda ɓata gari ke amfani da su wajen aikata manyan laifuka. kamar na ta'addanci da safarar kananan makamai da kuma masu fashi akan teku. A lokacin da Kamaru ta kaddamar da yaƙi a kan 'yan tawaye a cikin watan Nuwamba na shekarar 2017, 'yan bindiga sun yi ta kai hare-hare kan iyakoki a yankin kudu maso yammacin Kamaru. Sai su tsere zuwa Najeriya inda akan horar da wasu daga cikinsu. Najeriya dai ta musanta wannan zargi. A cikin watan Junairu shekarar 2018 an kama 'yan aware 47 ciki har da Ayuk Tabe Julius shugaban kungiyar daga yankin rainon Ingila waɗanda suke fafutukar neman a ɓalle daga yankin rainon Faransa mai rinjaye aka mayar da su kamaru aka kuma kulle su a gidan yari. Paul Atanga Nji wanda babban jami'i ne a fannin harkokin gudanarwa a Kamaru wanda shi ya wakilci kasar a taron ya ce duk da haɗin gwiwa da ake yi 'yan awaren suna ci gaba da yin amfani da iyakokin ƙasashen biyu don sayo makamai daga najeriya wanda hakan ya janyo rashin tabbas a fannin tsaron ƙasar the security situation along our common borders has all of a sudden become a yanayin tsaro a kan iyakokinmu ya zama abin damuwa akwai barazana da dama da muke fuskanta abin da ya kama daga 'yan aware da masu ɗiban albarkatun ƙasa ba bisa ka'ida ba da rikice-rikicen ƙabilanci da masu safarar muggan ƙwayoyi da bil'adama da matsalar rikicin makiyaya da manoma. agropastoral conflicts Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta UNHRC ta ce tun daga watan Disamba na shekarar 2018 akwai 'yan gudun hijira daga Kamaru 32,000 da suka shiga jihar Cross River da ke Najeriya kan iyakar Najeriya mafi nisa da Kamaru ne. A duk faɗin tafiyar kilomita 1,975 na kan iyakar. akwai tashe-tashen hankula iri-iri. Jihar Borno da Adamawa a arewa maso gabashin Najeriya suna ci gaba da samun hare-hare daga 'yan kungiyar Boko Haram. A yayin da ake gudanar da taron tsaro Kildadi tugweke Bukar, gwamnan Kamaru na bangaren Adamowa wanda ke da iyaka tare da jihar Taraba ta Najeriya ya sanar da wani sabon rikice-rikicen makiyaya da Fulani a Najeriya lamarin da ya sa 'yan Najeriya suka yi ta shiga kamaru domin neman mafaka. Akwai rikice-rikicen kabilanci da ake samu a jihar Taraba da ke Najeriya. Kimanin mutane 100 daga Najeriya sun tsere zuwa yankunanmu na kusa da konca sannan ga rikice-rikicen manoma da makiyaya. Najeriya dai bata tabbatar da sabon tashin hankalin ba, amma wani sabon rikici ya sake barkewa a yankunan Kamaru ta Adamowa tsakanin manoma da makiyaya na Najeriya waɗanda suka tserewa yakin ƙabilanci a jihar Taraba. Ita dai wannan haɗakar ta samar da kwamitin tsaro na Kamaru da Najeriya na da matukar mahimmanci wajen ƙarfafa tsaro ga iyakokin ƙasashen biyu. An ƙaddamar da shi ne a shekarar 2012 a Najeriya. Ba su bayyana cikakken bayanai game da yadda za a gudanar da aikin ba, amma sun ce za su fitar da bayanai akai-akai don dakatar da ayyukan ta'addanci ciki har da hare-haren ƙungiyar Boko Haram da kuma masu neman ɓallewa da don neman 'yancin kai a bangaren rainon ingila a kamaru fassarar rahoton moki edwin kinzike kenan daga yawunde saurare kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc yanzu agogon ya ce karfe 11 da minti 17 na safe ga shirinmu na gaba. da kwaya sun Masu sauraronmu Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na idan kwaya ta narke fa wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke jagoranta. Idan masu sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata, Dr. Ibrahim Abdul shugaban hukumar yaƙi da miyagun ƙwayoyi da ake kira ndla ta jihar kano a najeriya ya yi mana bayani akan muhimmancin ranar 26 ga watan yuni kowace shekara da majalisar ɗinkin duniya ta keɓe domin ƙara wayar da kan al'umma akan illolin sha ko mu'amala da miyagun ƙwayoyi a ƙasashen duniya a cikin shirin namu na yau za ku ji ci gaban hirar da wakilinmu mahmud ibrahim kwari ya yi da shi albarkacin wannan rana inda ya ci gaba da tambayarsa kamar haka. Eh, to yanzu kamar tomtom za a iya cewa kai tsaye babu doka gashi kuma mutane ko suna amfani da hito ta siga yana kuma jirkitar musu da lissafi hukumar ku ta ndla eh, kuna da hurumin da za ku kai su mai kan irin waɗannan mutanen idan muka kai su su mai muka kai su kotu malam bakano in kotu ta duba cikin kundin tsarin mulki da shi kan shi ita kuma dokan ta kirkiro ta ga babu maganan tantan ba ya za a yi da shi ba mun aikin banza ba kenan ko ko za a hana kanawa ne gaba ɗaya shan tantan din su ma gaba ɗaya saboda kawai muna aikin kama yan kwaya bai yiwuwa ai kaman ka ce ne wai wai ka hana cin goro a nan arewa kowane abin nan biki aka yi da sha'ani da goro ake mun san ce akwai akwai akwai kafin a cikin goro wanda shi ma kwaya ne ko ko kuma nescafe ka ce ka hana idan ka kaka mawa na mutanen wani gidan yari za ka kai gidan yarin ma ba zai wuce mutum ɗari biyar ko dubu ɗaya ciki ba sai ka cika shi da masu shan tomtom da masu shan cin goro ko ko da yanzu da haka yanzu irin su kun zuba musu ido kenan <laughs> ba za a ke hada shisha da tomtom ba za a zuba musu ido ba abin da ake kokarin shine duk wani abin da ba a rubuta shi ba a doka idan kai baka yi laifi ba yana iya zama maybe ka abin nan da'a namu na hausa ko na musulmi kayan rashin da'a ko kamar da an ga mutum yana shan giya a kyamatan shi ake ko amma ko ba yadda za a yi da shi to muna kokari ne a yi kwaskwarima kan wannan dokan da ta kirkiro hukumar namu inda za a ce kamar sashi na sha ɗaya ko sashi na ishirin ko sashi na sha tara da suke maganin koken da heroin sai a dan wannan sai a dan makala a dan makala irin wa'annan a ce duk wanda aka same shi da abin da aka gwaji a ce akwai kayan maye a cikin shi to ya yi laifi kenan yanzu kuna watakila tsare-tsaren yadda za a yayo wannan dokar ndla e kwaskwarima a majalisar kasa eh abin da muke kokari kenan na san um, karkan zuwa kasashe kuma na ketare talirika da kuma gabatar da lakcoci hmm. saboda watakila kana uh, cikin kwamitoci da suke hulɗa da uh, irin waɗannan a kasashe na ketare wai akwai wani eh, wato tsari na bai daya misali a afirka ko afirka ta yamma da ake da shi misali a hukumomi irin naku a kasashe a hukumomi irin naku na kasashe daban-daban na nahiyar nan cewa an samar da wani tsari na bai ɗaya da za a yaki wannan tsari na ta'ammali da abubuwan da suke jirkita hankali da tunani eh akwai mana akwai na afirka ta yamma wanda nake shugabancin dokokin ma na afirka ta yamma guda goma sha biyar na kwaya ni ne nake shugaban kwamiti kwamiti din ba mm. so a cikin wannan kwamitin kokari ma ake ya kasance duka dokokin kwaya na afirka sun zama iri daya mm. akwai waɗanda ba su da abun da muke da shi a nan najeriya yawancinsu so ana so kowa ya kasance yana da irin wani abubuwan irin tanade-tanaden da aka yi a cikin wannan abin nan wannan doka din mm. to kokarin da ake kenan yanzu a zama cewa iri daya mm. eh. da kuma magunguna da irin sababbi wanda suka zo wanda dacin basa cikin doka suna ke kokarin su a sa su a ciki eh, shi yasa ake aka yi wata taswira nan wanda ake aka yi shi tun daga alif dubu biyu da goma sha biyar zai kare alif dubu biyu da goma sha tara nan yanzu a sake sabo saboda akwai sababbin kwaya da aka ga sun zo ba sa cikin dokokin kamar wannan da kake faɗa kuke kokari watakila aiwa ita dokar ndlea kwaskwari ma cewa duk wani abu da kuna so a shigar da duk wani abu wanda zai iya da tunanin mutum ya kunshi wancan tsari da kuke shi ma na nahiyar afirka ta ma eh ai najeriya din shugaban kasa da aka yi wannan nahiyar afirka wannan taswiran sai aka ce wa a yi irin na najeriya taswiran ita ma wanda za ta sa wayannan abubuwan na ita taswiran na afirka ta yamma to yanzu ma sauran kasashen afirka ta masu kokari suke su kwafe mu irin namun da muka idan mu ne muka fara yin wannan wanda muka sassa wannan taswirar afirka ta yamma ta shigo cikin namu din eh. na san lokacin da ka zo kano ana ta kwarmatan cewa wai kano akwai 'yan shaye-shaye ana ta'ammali da kwayoyi da kuma abubuwan da suke sa maye da yawa a kanan nan yanzu ka kusa shekara watakila watan ka shida ko bakwai ko takwas ko wani abu mai kama da haka yaya abin yake daga lokacin da ka zo zuwa yanzu kuma ku kana ya kamata ku faɗa ma ku ce na yi ina abu na ana biki a gidan su kare me yace yace mu gani a ƙasa na tabbata kun gani a ƙasa sai dai idan zaka yi mun halin ku na kana tunda na zo nan kowanne wata sai an kama tan na kwaya tun da aka kafa hukumar yaƙin shan kwaya a kano ba a taba kama 'yan kokin da 'yan herun 47 ba ba taba kamun kokin da ta kai wajen kilogram biyu da ɗigo tara ba tun da ake amma kaga an kama ko ba taɓa kama ko kes din zainab wanda za a abin yanke mata hukunci kisa a saudi arabia da muka kama mutane shida na an kokari ba taba kama gona ma nauyi ba sai wannan lokacin to za ka ta ganin wasu abubuwa da yawa wanda ba a taɓa yi ba kaga yanzu daga lokacin da na zo yanzu mun kama tan shida da dubu bakwai na kwaya tan uku da ɗigo uku shine na abin na na irin kwayoyi din na irin kamar su wiwi ba sai tun uku da digo biyu su ne na irin magungan tari tramadol da rehabnol da d5 wayannan dukkan sai jimillan sai ya kai tan shida da digo bakwai ba a taɓa yin irin wannan abin cikin ɗan ƙaramin lokaci ba. Dr. Ibrahim Abdul kenan shugaban hukumar yaƙi da miyagun ƙwayoyi da ake kira NDLA ta jihar Kano da ke Najeriya. Masu sauraro a nan za mu dasa aya a wannan shirin sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin yanzu a madadin bakon namu Dr. Ibrahim Abdul da kuma wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya yi hirar. sai kuma Daniel Brown da ya haɗa mana sauti kuma ya bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. da kwaya tun Yanzu kuma sai saƙonin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Wasikar mu ta farko a yau ta fito daga Muhammad Mikaimiya Orji Kwatas Gombe, inda ya ce Allah ya sa taron da ake gudanarwa a jamhuriyar niger na kasashen Afirka ya amfani talakawan kasashen baki daya. Sai kuma sako daga matar shi wato Hadiza matar Mikaimiya Orji Kwatas Gombe, inda ta ce matakin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta ɗauka na soma shirin samarwa da makiyayan Najeriya wurin kiwo wato riga abin takaici ne matuƙa ganin cewar gwamnatin tarayyar najeriya ta nuna wa duniya akwai wasu 'yan tsiraru da ke juya gwamnatin. A don haka muna Allah wadai da irin wannan kwangaba baya. Sai saƙonmu na gaba ya fito daga Amina Adamu Malam Maduri da Haruna Aki Tela Malam Maduri da Muhammad Sadi ɗan Hausa Baturiya a jihar Jigawa. inda suka ce assalamu alaikum murya amurka da allah ku ba mu dama mu miƙa saƙon jinjina da yabo ga tawagar 'yan wasan ƙwallon ƙafa ta super eagle a bisa lallasa ƙasar kamaru da suka yi da ci uku da biyu muna fatan allah ya sa za su kawo mana kofin gida amin Wasikar mu ta gaba ta fito daga Aliyu Usman Taka Lafiya ma'ajin kungiyar muryar talaka ta ƙasa reshen jihar Kebbi da shugaban kungiyar Alhaji Hamza Galadima da Sani mai lange-lange yalwa ya wuri. Inda suka ce muna kira ga mai girma gwamnan jihar Kebbi sanata Atiku Bagudu da ya tausaya wa ma'aikatan ƙananan hukumomin jihar ta hanyar basu albashinsu. na wata shida da ya gabata. Ƙarshe muke sanar da mai girma gwamna irin mummunan halin kuncin rayuwa da waɗannan ma'aikata suke ciki tare da iyalansu. Saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Usaina Alhaji Umar Forever da Ummi Garba na ƙwalo a Jaura, inda suka ce fatan alkhairi BOA Hausa. Sai dai mu ce Allah ya sa taron da ƙasashen Faransa da Iran ke yi da zimmal lalubu hanyar ceto yarjejeniyar nukiliyar kasar iran ya sa kwalliya ta biya kudin sabulu amin kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaice. iran na ci gaba da bunƙasa sinadarin uranium ɗinta fiye da yadda aka amince mata a matsayin da aka cimma ta 2015 wacce ta ginda adadin kilo 300 da aka amince ta amfani da shi domin shirin ta na samar da makamashi a yau lahadi kasar ta iran ta sanar da hakan sannan kamfanin dalancin labarai na reuters ya rute cewa mai yiwa iran din ta bunƙasa sinadarin har zuwa kashi biyar domin ta samar da man da zai rika ba da wutar lantarki a makon da ya gabata shugaban kasar hassan rohani ya ce kasarsa za ta fara kara adadin uranium dinta muddin sauran kasashen da aka cimma matsaya da su a shekarar ta 2015 ba su kawo mata ɗauki ba hukumomin afghanistan sun ce mayakan kungiyar taliban sun kai hari da wata mota da ke makar da bam a kusa da ofishin hukumar laƙin asirin ƙasar da ke tsakiyar gabashin birnin gazni a yau lahadi kakakin ma'aikatar lafiyar ƙasar muhammad hamad ya tabbatar da mutuwar mutum sha biyu ciki har da fararen hula kana wasu sama da 180 suka jikkata dubban masu zanga-zanga ne suka yi wani sabon gangami a yau lahadi a birnin hong kong domin ci gaba da nuna adawarsu ga wata doka da za ta ba da damar a miƙa waɗanda ake zargi da aikata laifi ga ƙasar china domin a tuhume su a kotunan ƙasar da jam'iyyar kayan gurguzu ke jagoranta To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma wani jikon za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Kada ku manta a duk lokacin da kuke so za ku iya sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da ma kallon labarai cikin hotuna da bidiyo a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko sashen hausa.com. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin. sai Daniel Brown da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da injiniyanmu na yau Jonah Cummins ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Zan heures sur 24, VO.